wannan hanyar yaro da ke da tazarar kilomita ashirin daga babbar hanya na ma cikin manyan hanyoyi a jihar Taraba da suka dade da lalacewa lamarin da ya mai da yankin baya duk kuwa albarkatun noma da ma'adinan da ke yankin to sai dai kuma a wani yunkuri na magance wannan matsala gwamnan jihar taraba a kirdarar disan isa ku yace yanzu fa gwamnatin jihar ta ma ba da aikin hanyar akan kuɗi sama da naira biliyan biyar Mutum da wasu ke ganin akwai abin duba na yadda aka ba da aikin da na kamfanin da zai gudanar da wannan aiki to wai ko yaya al'umman yaro da ke zama cibiyar mu mai ke ji da cewa za a gyara hanyar tasu mai mataba a ado a mazan da ke zama sarkin mamaye ya ko bai na farin cikin su ne da cewa wannan abun farin ciki abin tarihi da kasana na yankin masarautar mai. da ma al'ummar mu da ke duniya baki daya matsayin fantisawa ita ce biyar duk wani mummu to ina tabbatar maka cewa daga kaina har wani mummu da ke duniya ya yi farin ciki da wani da abu abin da ya faru. To amma an yalla bai ba wani ne karon farko ma da ake alƙawarin gyara wannan hanyar taku ba ko yi mai martaba kun gamsu? Bayan da za a yi a tara manya-manyan mutanen gwamnatin jiha ga baki daya a matsayin mu na sarakunan gargajiya mu je wurin a ta ce an yaudare mu ba na tsammani akwai yaudara cikin wannan ni na sani halin da kasar nan take ciki akwai rashin kuɗi kawai in har hanyar nan ba fara shi an kare shi a sauran shekaru biyu da suke mu nan ba to yake da wata kila rashin kuɗi ne amma idan ba haka ba ina tabbatarwa al'umma cewa ni na yi magana da gwamna gwamna ya yi alkawarin cewa in sha Allah zai kara samun aikin nan cikin lokaci kamar dai sarki mummai shi ma dan siyasa ya ce ba suna da yakini suna na honorable paul elimasin da ni ne contact person na magoy ward grassroots gaskiya mai girma gwamnan jiya taraba architect dixon darius ishaku ya yi kokari wurin gudanar da wannan aiki kamar yadda ya faɗa wasu gwamnonin da suka wuce suna zuwa su yi ma mutane karya ba za su yi ba tunda yau shi ya faɗa addu'ar mu da fatan mu shine cika alkawari kuma yoro gari ne wanda manoma suka fi karfin local government din akwai noman doya da noman abubuwan noma sosai a wancan yanki so yin hanyar na a yoro zai sa mutane su ji daɗi wurin fitar da amfanin su da damuna to kuma mai tsara al'umman gari ke cewa ne game da wannan hanya da za a gyara a yanzu da girma gwamna dai ya faɗi magana amma ya faɗi magana ba zai zanto lalle ne yayi ba sabila da akwai maganganu da dama wanda yayi kuma bai iya ya cika ba an har yayi hanya din mu mun san abu ne na ci gaba a wurin mu tunda wa dan wahalhalu da muna sha wajen zuwa gida da fito da dan amfanin gona namu in har an yi hanya to muna gani za a taimaka mana sosai kuma nan ne za mu yaba in an yi din kenan gaskiya dai ni farin ciki saboda wannan hanya da shi gwamna ya kaddamar zai taimaka ta wasu hanyoyi daban-daban eh, especially ma kamar manoma wadda ah, muke fama da rashin kyawun hanya koma da menene dai yanzu ku an zura ido ne a ga sama wannan aiki na yaro wanda kammala shi ma ka iya bunƙasa haka tattalin arziki da noma ibrahim Abdulaziz, fashin hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya.